أحسن من الحديث أبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شدة ga رمضان hijira dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya zo bakwai ga watan hudu dubu biyu da ashirin da biyu muna nan a aya ta dari da tamanin aya ta dari da tamanin da bakwai na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم كنتم تختالون أنفسكم تختالون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون الله سبحانه وتعالى a cikin wannan aya ta ɗari da tamanin da bakwai yana bayyana mana halastawa muminai mu'amala aure tsakaninsu da iyalinsu a cikin dararen watan ramadana in ba itikafi suke ba wanda a farko da hakan ba halal ba ne imam bukhari ya rawaito hadisi mai lamba ta 1915 daga bara'u dan azib yace kana ashabu muhammadin sallallahu alaihi wa sallama kana rajulu sa'iman yace sahabban manzon Allah sallallahu alaihi sun kasance idan mutum yana azumi fa hadara iftaru sai lokacin shan ruwa yayi ma'ana rana ta faɗi fanama qabla an yuftira sai ya yi bacci kafin ya yi ya ci abincin buɗe baki lam ya na lailatahu wa la yawmahu hatta yumsiya to ba shi da dama kuma matukar ya riga ya yi bacci to ba zai ci abinci a wannan daren ba kuma ba zai ci gobe ba har sai ya dawo washe gari ya wuni ma'ana ya yi tazarci wa anna qais ibn kirmatan ansariya akwai wani sahabi mai suna kaitu dan firmata al-ansari kana sa'iman shi wannan sahabi yana azumi falamma hadara al-iftaru da lokacin bude baki yayi a tamra'atahu sai zo wajen matarsa faƙada da ha ya ce mata a inda ki ta'amun shin akwai abinci a wurinki ƙalat la ta ce ba abinci ku duba sahabbai mutum zai kai azumi abincin buɗe bakin ma babu walakin an taliku fa adalu budaka tace amma bari in je in nemo maka abincin wa kana yawmuhu amalu shi kuma gashi ya wuni yana aiki fa galabatu ku nahu sai idan fatirin jaye shi bacci ya ɗauke shi fa qalat da ta dawo ce khaybatan laka kai kai chonka kai manta falamman tasafa naharu to da ya riga ya yi ɗore da washe gari ya yi rana ta zo tsakiya bushiya alaihi sai aka sumar da shi ya suma hmm. fa kira, zalika lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai aka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan labari na wannan sahabi Qais bin Sirmat al-Ansari cewa ga abin da ya faru cewa ya kai azumi yana son ya yi buɗe baki bai samu abincin buɗe baki ba matarsa ta tafi ta nemo masa abincin buɗe baki kafin ta dawo bacci ya ɗauke shi don haka sai ya ta zarce to yanzu gashi an wayi gari kwana biyu kenan yana azumi to sai ya zama ya suma to shi ne aka a gayawa annabi alaihi salatu wassalam fa nazalat hadhihi al to kun ji dalilin saukan wannan aya uhilla lakum lailata Siyamin rafatu ila nisaikum Allah ta'ala ya ce an halatta muku lailata siyami a daren azumi wato azumi da daddare dararen azumi ba da rana ba an arrafatu ku je ku yi mu'amala aure ila nisa'ikum zuwa ga matekunku hunna su matan nan libasun lakum tufafi ne a gare ku wa antum libasun lahunna kuma tufafi ne ga matanku ma'ana me amfanin tufa ga mutum amfanin tufa ga mutum yana da yawa na farko ne tana rufa masa asiri tana rufe masa tsiraici tana masa kwalliya kuma tana sa ya zama abin kyan gani don haka kenan matarka sutura ce a gare ka kai ma sutura ne ga matarka matarka kwalliya ne a gare ka kai ma kwalliya ne ga matarka matarka rufin asiri ce a gare ka kai ma rufin asiri ne a gare ka. yadda tufa yake wa mutum ne ya mai da shi mai ado mai kwalliya mai kyan gani mai suturta al'aura to haka nan ma iyalinku suke kasancewa a gare ku alimallahu Allah ta'ala yana sane ko ya sani annakum lalle cewa ku kuntum takhtanuna anfusakum kun kasance kuna ha'intar kawunanku ta yaya kuke ha'intar kawunanku ba a halatta muku ba ko kafin a halatta muku kun kasance kuna zuwa da daddare kuna yin mu'amala aure da iyalinku fataba alaikum amma Allah ta'ala ya karɓi tubanku ya yafe muku wa'afa ankum kuma ya yi muku afuwa ya yi muku rangwame fal'ana to daga yanzu ba shi ruhunna an halatta muku ku je ku rungume iyalanku ku yi mu'amala aure da su bu ma kataba Allahu lakum kuma ku nemi abin da Allah ya rubuta muku na samun ‘ya'ya da zuriya, wanda dama shine makasudi na biyu na yin aure shine samun zuriya mai tarbiyya mai ilimi mai amfani wanda musulunci zai ci moriyarta al'umma ta ci moriyarta ƙasa ta ci moriyarta ‘ya'ya masu tarbiyya masu amfani daga cikin manufofin yin aure ko manufar mu'amala da iyali shine samun zuriya ta kwarai to Allah ta'ala ya ce ku nemi ma kataballahu lakum abinda Allah ta'ala ya rubuta muku ko kuma abinda Allah ya rubuta muku na wato yin sauki Allah ya sauƙaƙa muku da dokar tana da tsauri amma yanzu Allah ta'ala ya rage muku ita to ku nemi wannan sauƙin da Allah ya muku ko kuma ku nemi daren lailatul qadari a cikin wannan wata a goman ƙarshe a cikin mara za ku dace da lailatul qadari ko kuma ku nemi abin da Allah ta'ala ya rubuta muku na dokoki masu sauƙin aikatawa masu yawan lada wa kulu za ka ku ci da daddare washrabu ku sha da daddare daga faduwar rana har zuwa ketowa alfijir an halatta muku ci an halatta muku sha an halatta muku mu'amala da iyalinku waɗannan abubuwan guda uku sun halatta tun daga faduwar rana lokacin da ya halatta a yi buɗe baki har ya zuwa lokacin da alfijir zai keto lokacin da ake ƙare sahur waɗannan uku duka sun halatta hatta ya tabayyana na kuma khaitul abyadu sai farin zare ya bayyana a gare ku min alkhaitul aswad daga bakin zare zare amma min alfajr na alfajr zaren ana nufin alfajr kamar yadda ya zo a hadisin imam bukhari mai lamba ta dubu hudu da ɗari biyar da takwas cewa lamma na zala saumu ramadana lokacin da azumin watan ramadana ya sauka kanu la yaqrabuna nisa nisaa ramadana kullahu sai ya zama tun daga farkon ramadana har ƙarshen sa baya halasta kayi mu'amala aure da matarka kenan ramadana ya kama an ƙaurace wa iyali kenan a duk kwana talatin ko 29 fa kana rijalun an anfusahum wasu daga cikin mazaje ba sa iya jurewa ba sa iya daurewa sai su je su je ma iyalan nasu فأنزل الله سألنا يتوكد علم الله Allah ya sani kuma dama yana da cikakken sani annakum kuntum takhtanuna anfusakum cewa kun kasance ku kuna haɗinta kanku to amma da yake Allah mai jin kai ne fataba alaikum wa afa anku ya karɓi tubanku kuma sannan ya yafe muku shine dalilin saka wannan aya a wannan ruwaya ta Bukhari wacce ya rawaito mai lamba ta 4508 haka nan kuma dangane ga kulu washrabu hatta ya tabayyana bayyana al-khayt al-abyad min al-khayt shi ma imam al-bukhari ya rawaito hadisi mai lamba ta 1917 da musulun mai lamba ta ɗaya. cewa daga sahadu dan sa'ad Allah ya kara masa rida yace unzilat an saukar da kulu washrabu hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt ba a saukar da min al-fajr ba sai aka tsaya iyanan lokacin ba a saukar da min al ba fa kana rijalun iza aradu sawma rabada ahaduhum fi rijlaihi al-khayt al-abyad wal khayt idan mutum yana sanya kwanta bacci sai ya nemo igiya mai sai ya a kafarsa sai ya nemo igiya mai tufka sai ya a ƙafarsa. sai ta cin abinci yana kallon igiyar ya ɗauka khaytul abyadu min al khaitul aswadi ma'ana kai ta cin abinci har sai duhu ya haska wannan bakar ka ganta tukunna sannan ne wato zaka daina cin abinci tunda ita fara zaka dinga dan ta da dan duhu duhu da dan haske haske ita ko bakar sai haske ya zo zaka ganta sun ɗauka abin da ake nufi kenan to shine aka nuna musu ba haka ake nufi ba aka saukar fala ya zalu ya akulu wa ya sharabu hatta ya tabayyana ya ru'yatuhuma haka zai ta ci ya ta sha har sai tukunna ya ga igiyoyin nan sun bayyana a gare shi fa anzalallahu ba'du min al-fajr sai Allah ya ce ana nufin fa al-fajr fa alimu annahu inna ma ya'ni al-layla wan nahara sai suka gane ashe ana nufin sa musu iyaka cewa azumi yana farawa daga ketowa alfijir azumi ya fara kuma yana karewa da faduwar rana abin da ake so a nema musu kenan shi yasa Allah ta'ala ce wa kulu wa sharabu kenan da daddare an halasta muku abuwa guda uku mu'amala aure da iyalanku da kuma ci da sha za ku ta ci ku ta sha ba wanda ya haramta muku hatta ya tabayyana lakum al-khaytul abyad hatta sai zare wato wannan wanda yake igiya ko zare baki fari ya bayyana min al-khayt aswad daga bakin zare amma min al ana nufin na al wato iyakan dare da rana thumma atimmu siyama ila al-layl sannan ku cika wato azumin ku zuwa dare zuwa faduwar rana wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajidi amma kada ku rungumi iyalanku ko ku sadu da iyalanku alhalin kuna cikin itikafi idan mutum ya shiga itikafi to wannan doka ta cewa ba a kusantar iyali a dare a watan ramadan tana nan tana aiki akan wanda ya shiga itikafi amma ba ku shiga itikafi ba shikenan kenan wanda yake itikafi dole ya kaurace ma iyalansa a lokacin da yake cikin itikafi ba zai je ma iyalansa ba shi sa Allah ce wa antum alhalin kun kasance akifuna fil masajid kuna masu yin itikafi a cikin masallatai tilka hududullah wannan iyakokin Allah ne dokokin da muka ta karantowa tun daga farko har zuwa nan iyakoki ne na Allah fala taqrabuha kada ku kusance ta wato idan Allah ya halatta abu sai ce tilka hududullah fala ta'taduha idan kuma ya haramta abu sai ce tilka hududin layi fala ta karabuha a wajen halarci sai a ce kakku ƙetara a wajen haramci kuma a ce kakku ƙaraso ma'ana abin haramun ne kan ma a zo kusa da shi wala ta karabu zina wala ta karabu malin yatimi illa billati hiya ahsan saboda haka abinda Allah ya haramta sai ce ka a zo kusa da shi wanda kuma ya halasta sai ce kada a ƙetare shi kazalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nas haka nan Allah ta'ala yake bayyana ayoyinsa na shari'a domin Allah yana da ayoyi kashi biyu akwai ayatun shar'iyya akwai ayatun kauniya ayatun shar'iyya su ne dokokin da Allah ta'ala ya saukar daga sama na ayi kaza a bar kaza ayatun kauniya su ne halittun da Allah ta'ala ya gaba ɗaya ana su aya wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa min ayatihi manamukum bil layli wan nahar wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan wannan ayatun ne kauniya wato halittun Allah gaba ɗaya aya ne wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid komai yana nuna samuwar wanda yayi shi ne alama ce da ke nuna samuwar wanda ya shi shi ne Allah subhanahu wata'ala to Allah yana bayyana ayoyinsa filla filla dalla dalla yadda za a gane linnasu ga mutane baki ɗaya. musamman kuma musulmi waɗanda su ne suka miƙa wuya idan an ce a yi su suke tashi su yi in an ce a bari su suke bari in an ba su su ne masu godiya in ba su samu ba su ne masu haƙuri in sun yi laifi su ne masu tuba da istighfari da nadama Allah ce la'allahum yattaqun domin su samu abin da ake kira taqawa ita taqawa din nan ita ce mabudin gidan aljanna wanda ya samu taqawa to shine ya samu babban rabo domin taqawa tana haifawa da mutum abubuwa ne guda guda goma take haifawa mutum na farko taqawa tana sa ka so Allah duk mai takawa zaka ga yana son Allah na amanu shaddu hubban lillah suna tsananin ƙauna ga Allah saboda Allah ya cancanci a ƙaunace shi abin ƙauna, shi ne abin wato da ya cancanci ƙauna. sannan na biyu suna girmama Allah Allah ya cancanci a girmama shi wa kabbirhu takbira ka girmama Allah ƙarshen girmama Allah subhanahu wa ta'ala sannan abu na uku taƙawa takan sa mutum ya ji yana kwaɗayi yana marmari yana kwalama ya samu rahamar Allah shi sa za ka ga kullum yana roƙon Allah ya bashi rahamarsa wannan taƙawa takan sa mutum ya zama yana sa rai yana kwaɗayi yana marmarin ya ji cewa ya samu rahamar Allah subhanahu wata'ala abu na hudu da taƙawa take haifawa mutum shine za ta sa ya dinga jin tsoron shiga azabar Allah duk abin da Allah zai yi azaba a kai ko ya alkawarin narko ko azaba to yana gudun aikata wannan abin da zai kai shi zuwa ga fadawa cikin azabar Allah sannan abu na biyar taqawa tana haifawa da mutum ikhlasi duk abin da zai yi don Allah duk abin da zai yi don Allah ba zai yi don wani ba ko don yabo ko don neman girma ko don neman kuɗi ko don neman mukami ko don suka ko yabo shi yana yin abinsa ne don Allah da wanda iya je shi da wanda ya zage shi duk ɗaya ne shi kawai yarda Allah yake nema to takawa kan haifar da waɗannan abun guda biyar tsakaninka da Allah ta sa maka san Allah da girmama Allah da faɗai rahamar Allah da tsoron azabar Allah da bautawa Allah da ikhlasi sannan kuma sai ta haifar ta bangaren aiki kuma ta haifar maka da abubuwa guda biyar su ne za su zama guda goma taƙawa za ta sa ka ka zamo kana aikata abin da aka ce ka aikata za a martukun bi shay'in fa a tuminu mastata'atun idan na ce ku yi to ku tashi ku yi wa haifi kuma an shay'in fajtanibu idan na hana ku ku hannu kenan taƙawa tana haifawa da mutum yi na yi bari na bari mai taƙawa shine ya kifa inda amrihi wa na nahyihi inda aka sa shi yayi zai tashi ya yi daidai gwargwado inda aka hana zai yi ƙoƙarin hannuwa sannan taƙawa takan haifar da wasu abubuwan guda biyu shi ne takan sa mutum ya yi godiya a lokacin ni'ima ya yi haƙuri a lokacin jarabawa ajaban li amrin mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min in asabahu sarra'u shakara fakana khairan lahu wa in asabahu darra'u sabara fakana khairan lahu to takawa sukan haifar da mutum godiya a lokacin da Allah ya maka ni'ima da kuma haƙuri a lokacin da Allah ya jarabce ka sannan abu na goma da takawa take haifawa da mutum shine idan ya aikata laifi kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim mai takawa ko zai sako so goma to zai tuba so goma zai yi nadama so goma wani zaka ji ya ce akramakallah ni sai in tuba daga laifi kuma sai in sake komawa sai na tuba sai in sake komawa to ko daina tuban ne muka ce ah, to tunda baka daina koma ba kuma ya zaka daina tuba ai shekan da zai zo maka da wannan shawarar cewa tunda ka tuba ka koma ka tuba ka koma ka tuba ka koma to shikenan ka koma din ka ka tuba wannan shekan ne zai zo maka da wannan kai ta tuban abin da ake so ne shuruɗin taubati wa shuruɗin taubati annadamu ala ma fat wan niyatu Allah ya ila zambin fi ma baqiya alayhi min umri wa an yatruka ya masiyata fi sa'atiha wa la yahillu lahu an yu'akhkhira at-tawbata wa la yaqula hatta yahdiya lillah fa innahu min alamati ash-shiqa'i wal khizlani wa damti al to ka tuba da kyakkyawan niyya cewa ka cika sharaɗin tuba ka yi nadama ka daina aikata laifin ka kuma bar inda ake aikata laifin ka shiga cikin mutanen arziki da mutanen kirki waɗanda ba sa aikata irin wannan in ma ƙasar ce ka bari in magani ne ka bari in unguwar ce ka bari in sana'a ce ka bari in abokan ne ka yanke alaƙa da su abin da zai jawo ka sake koma man ka rabu da shi don Allah sake jarabta ka ka koma ka sake yin tuba din da haka kenan wannan shine makasudin samun takawa wanda ya same ta wato ya riga ya tsira kenan da haka wannan aya tana kunshe da abubuwa da dama daga ciki shine wato halastin wato zuwa mu'amala wa iyali wanda da can an haramta amma Allah subhanahu wata'ala sai ya buɗe kofa ya ce ila nisa'ikum kenan dole sai mace kunku wanda ba mace kunku ba ko a ramadana ko a wajen ramadana Allah bai halarta muku ku je ku yi mu'amala da su ba sannan da Allah ta'ala ya siffanta matanmu da cewa tufafi ne a gare mu tufafi ne a gare su sai aka ce wannan yana mana ishara cewa duk mutumin da zai aure to ya nemi mata daidai size ɗinsa daidai da shi kamar yadda in zaka ce tufafi in ka je kasuwa zaka tara akwai kwakin, ko akwai lainu akwai mai kauri akwai mai kaushi akwai mai sharara akwai mai tsada akwai mai arha akwai na roba akwai na yaji akwai na auduga ko to sannan in ka siyo yajin ka siyo daidai wanda za kudinka daidai kudinka akwai yaji mai tsada akwai yaji mai arha akwai yaji mai duhu akwai mai haske akwai yaji na mai kauri akwai mara kauri akwai mai dan kwatin da dan sirki akwai kuma kwatin zalla akwai roba zalla gwargwadon kudinka kuma kala-kala ne da ja da fari da baki da kala-kala don ka zo dinki ma haka sai tela ya gwada ka ya gwada ka je gwargwadon ka ai maka riga sai maka kaɗan ka ai maka riga sai maka yawa kuma sannan surfanin da za a yi maka da irin aikin da za a yi maka shi ma gwargwadon kudinka ne za a yi maka ko Ka kun ga to haka yake in za ka neman aure ka nemi daidai kai saboda matar ka rufin asirin ka ce rufin asirin ka ko sai ka dauko daidai kai sannan za ka samu rufin asiri in ka dauko wacce tafi karfin ka bukatun ta sun fi karfin samun ka ka kana da matsala na yau ba sai ka ji mutum ya ce ya rasa masu aure a'a ka rasa ba baka daidai mu daidai kai ba muka ce wallahi ma da har yanzu ban samu miji ba ba miji ne miki samu ba wanda kike hari ne miki samu ba amma kina son miji daidai ke ga sunan da yawa ga nan da yawa daidai su yawa kai ba an so kake daidai kaɗin nan suna da yawa amma kowa yana hannun wani abu ne in bai samu irin wanda yake so wata ce wallahi har yanzu ma na mun addu'a Allah kawo miji na gari har yanzu ban samu miji ba akwai ina son miji za a turo miji shi ah, amma na mun addu'a har yanzu ban samu mata ba akwai kana so akwai ta gata nan kusa da kai amma ba ita yake hari ba kowa yana son ya samu abin da yake buri sama da shi wannan yasa dole sai ka jira wanda yake sama da kannan shi ma yana da nasa burin kuma ba dole ne ya zama kai ne kuma burin sama yawa haka Allah ya aje mutane kowa in ya tsaya daidai gwargwadon da Allah ya aje shi zai ji daɗin rayuwa amma in ya burin sai ya kai kansa wani guri to sai ya je sa kansa cikin rigima shi ta Allah ta'ala ce matan mu rufin asirin mu ne kuma wannan ya nuna ayi aure da kauna ayi aure da soyayya ina ce min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma kun ga Allah ta'ala ya sanya sakanu da mawaddatu da rahmatu wanda su suke rike aure tun daga farkon har karshen sa a samu nutsuwa da juna sannan kuma a samu soyayya a samu jin kai da soyayya da jin kai abokan juna ne in wannan ya mutu sai wannan ya tashi wannan in wannan ya sanyi sai wannan ya farfada wannan ruwa haka za a ce tafiya wata ran kana son ta wata ran kana tausayin ta wata ran tana son ka wata ran tana tausayin ka in so ya mutu sai tausayi ya zo in tausayi ya mutu sai so ya zo da haka za a ce tafiya a cikin kabari shi yasa Allah ta'ala ce su matan ku tufafi ne a gare ku Su ma tufafi ne a gare su zaka ba za a hana ka mu'amala da tufanka ba shi yasa Allah ta'ala ya sauƙaƙa wa musulmi wannan doka wanda an ce musulmi sun yi farin ciki da saukar wannan aya sun yi farin ciki fa farihu biha farahan shadida eh Imam Bukhari ya rawaito hadisi cewa sahabbai bayan wannan aya ta sauka sun yi farin ciki sosai farin ciki mai tsanani lokacin da Allah ta'ala ya wato halatta musu yin mu'amala da wato iyalansu na'am ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً لتأكلوا amwalin من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون hukunci ɗaya da ya rage a waccan aya shine inda Allah ta'ala ke cewa wa antum akifuna fil masajid kuna masu itikafi a cikin masallaci kenan Allah ta'ala a cikin ayar azumi ya shigo da maganar itikafi kasancewan an shigo da maganar itikafi a cikin maganar azumi kuma a ƙarshen azumi ya nuna kenan ana son shiga itikafi a ƙarshen watan ramadana shine kwana goma ƙarshe na ramadana in kana da lokaci ka shiga kai kwana goma a masallaci don ka yi kwana ɗari uku da kusan hamsin a wajen masallaci sai dai ka shigo kai sallah ka fita to ana son a shekara ka ware kwana goma ka shigo masallaci ka zauna domin ka tattara zuciyarka ka koma ga Allah ka yanke duk wata alaka ka kashe layinka ka aje komai duk wani abin da ka san za a bukata kafin shi ka shiga tikafi ka gama da shi iyalanka abin da za su ci za su sha su sutura da duk wani abu in ba wani emergency ya taso ba a kyale ka kawai da kuma ka shiga itikafin nan Allah kawai za ka fuskanta ya za mu haɗu da shi me nake yi wane ne ni wane ne ya yi me nake yi a ina nake ina za me zai faru ka kaddara a zuciyarka cewa ka zo mutuwa ka mutu ba imani Allah ya tsare mu ga can a kabari mala'ika ya zo ta je kamar ba ka da amsa ya tambaye ka man ka ba amsa ya tambaye ka wa ma dinuka ba amsa an rufe ka da duka ka kaddara haka shikenan ana nan ana tsakar dukan ka kana ihu sai kuma kiyama ta tashi sai aka tashi gudun fanfalaki ga ka can gumi kayi gumi kayi gumi kayi gumi har gumi ya zo ya shanye ka har cikin bakinka ga rana an sako da ita daidai lin guda tana tafarfasa kwakwalwa tana zuba ga kuma sikeli an zo an saka ga ayyukanka na lada an zo da su ga na alhaki ga waɗanda ka zalunta ka cuta sun zo sun buga layi ana karɓar ayyukanka na lada ana biyar su a tajaruna manin muflis al-muflis fi ummati man ya'ti yawm al-qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad shatama hadha wa daraba hadha wa akala mala hadha fayuta haza min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in fadiyat hasanatuhu min qabl an yuqda ma alayhi ukhidha min fa sai kuma ka auna sikeli gashi can an sun fada sirani sirani siranta ta kamar zare ko kamar gashi da kamar reza kuma an ce ka taka kai tafiya ka kaddara kafar ka tana kan wannan abu sannan ga amana a dama ga kuma zumunta a hagu wanda ya ci amana ko kuma ya karya zumunta zumunta ta rike masa kafa amana ta rike masa kafa sannan ga shi can wani ya wuce kamar iska wani kamar walƙiya wani kamar kaza ga wani nan kuma yana jan jingi ga wani can yana afkawa sai ka kaddara ka cikin wanda suka afka in mutum ya afka kafin ya je wuta ya je ƙasa ƙasa sai ya shekara saba'in yana tafiya yadda ka san ba fitowa kenan to duka kaddara wannan musifar sai ka yi istighfari sai kuma ka kaddara ga mutuwa can ta zo ka yi kalmar shahada ka yi kyakkyawan mutuwa ga ka can a kabari rabatu miriya Biljanna. an tambaye kamar rabuka ka ba da amsa Rabi allah wa man nabiyuka muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma dinuka islam gashi can an jono maka jannatin firdausi kana kwankwada daɗi a cikin kabarinka kana shan iska kana jin daɗi. kana farin ciki alkiyama ta tashi malam ga kanan an tashe ka an sa ka inuwa al'arshi duk ranar nan ta shafe ka ba an zo ni an ce kai ka wuce ma ba ma sai an tsaya auna auna ba ka zo kofa aljanna ka tare da ita a buɗe ka shiga cikin hulun ina sun rungume ka to sai ga ɗayan biyun nan su ya faru dole ɗayan biyun nan da ka kaddara su ya faru to sai ka ga ina zuciya ka tafi karkata wani aiki ka fi ka fi yin aiki kalar wanda za ka irin wancan mai kyan ko ku aikinka ya fi karkata zuwa ga wannan mummunan domin dole sai ya faru a cikin biyu to kaga sai ka gyara ka ga cewa me kake yi mai kyau ka ƙara me kake yi mummuna domin ka rage wannan shine ma'anar itikafi ibnu qayyim yace zuciyarka ta fuskanci Allah kawai ka cire komai ka kaddara kawai komai ya kare daga kai sai Allah ya yi shine luzumu shay'u habtun nafsi alayhi ko kuma a shari'a luzumul muslimul mayyizi masjidan li Abin abinda ake kira musulmi wanda yake mai hankali ya luzumci masallaci domin bauta ga Allah itikafi sunna ce mai karfi kuma ibada ce da ake kusantar Allah da shi mutukar baka mai da shi ba kanci ya zama wajibi a kanka ba kuma itikafi yana kasancewa ne akan musulmi mai hankali mumayyiz sannan kuma sai ka yi niyyar shiga itikafi don ba itikafi sai an yi niyya innamal amalu bin niyyat sannan itikafi dole ya zama a masallaci to anan ne malamai suka yi maganganu guda hudu akan wani masallaci ake nufi wasu kace ai kowa a cikin gidansa akwai masallaci inda kake sallar nafila da inda kake kebancewa kai zikiri kai azkar to nan ma za ka iya itikafi mutukar ba zai shafi lokutan da za a fito a sallar jami'i ba in ko ba haka ba masallaci na biyu shine masallacin da ake hamsu salawat za ka iya zuwa in babu juma'a a cikin kwanakinka na itikafi ka zo ka yi itikafi a kwanakinka in babu juma'a a masallacin da ake hamsu salawat in kuma sai hada da ranar juma'a sai ka tafi masallacin da ana kamsu salawat kuma ana sallar juma'a sai ka je ka itikafin ka a can in kuma kana da hali ma ka tafi maka ko ka tafi madina ko ka tafi masjid al-aqsa nan ne za ka yi babban itikafi itikafin da ya fi kowanne lada ya fi kowanne daraja shine wanda aka yi shi a makka a madina a masjid al-aqsa domin a nan komai dubu ɗari ake ninka maka a cikin masallacin alfarma komai dubu ake ninka maka a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana ninka maka ɗari biyar a masallacin al-Aqsa to kaga mai hali mai iko ai ba zai zo ya itikafi local irin wannan ba sai ka tafi wancan mai tsadar wanda sai ka yi visa ka ka tiket ka hau jirgi an maka allurar corona a ta tsallake sannan ka tafi kun ga wannan shine itikafi mai tsada yasa wasu ma suke ganin wai ba za a itikafi ba dole sai a waɗancan masallatan uku amma wannan maganar mai rauni ce cewa inda Allah ya ce wa antum akifuna fil masajidi al masajid ya shigar da masallatai duka waɗanda ake yin sallar jam'i a ciki ake juma'a a ciki amma fa wanda ya fi daraja shine wanda aka yi shi a can masallatan can wato guda uku sannan kuma daga sharaɗin itikafi shine ya zama cewa mutum ba wato in janaba ta same shi fita je ya wanka in mace ce take itikafi sai jinin al'ada ya zo so sai ta koma gida alfarma itikafi yana nan a kanta tana samun tsarki sai mai risala ce raja'a sa'ata izin ilal masjid sai ta dawo masallaci ta dora ta ci gaba da itikafinta sannan itikafi zaka iya mafi karancin sa awa 24 a mazhabar imam malik kwana daya wata mazhabar tana ga kana iya itikafi ma na wuni guda misali ka ce na shiga karfe shida zuwa shida daga shida na safe zuwa shida na yamma ko daga shida na yamma zuwa shida na washe gari ko kuma ka ce ma awanni kawai za ka ɗauka ka kati daga asuba zuwa azahar ko daga azahar zuwa la'asar ko daga al'asar zuwa magariba ko da magariba zuwa isha ko daga isha zuwa asuba wannan shine mafi karancin itikafin sa'a amma mafi daidaituwarsa shine kwana ɗaya mafi tsawonsa kuma kwana goma ka zo kai kwana goma a masallaci kuma mutum ya shagala da karatun qur'ani da zikiri da sallah da kuma darasin ilimi kada mutum ya zo itikafi kuma ya shagala da wasa da bin labarai da shiga wasu abinda kake dama can a waje kuma ka tattaro ka kawo shi masallaci ba ruwanka da me ake yi a duniya ka koma kawai kamar ka mutu kana lahira zaka ka shagala da zikiri da salati da karatun Ƙur'ani da addu'a kada wani ya kawo maka labarin ko dan takara ko ana siyasa ko ana zaɓe ko an sai da kaza ko an faɗi kaza ka ce ba ka sha'awa waɗannan labaran duk ka san da su waje ai kai, kai yanzu Allah ka koma gare shi ka yi ƙoƙari ka ga me kake mai daidai ka ƙara me kake na kuskure ka rage ya za ka amfanu da ƙarawa kanka daraja a wurin Allah da ƙara kusanci zuwa ga Allah ta hanyar salati da istighfari da hailala da tasbihi da tahmidi da sallah da addu'a da kuma wato tunanin makoma lahira da abin da zai faru a can in an je lahira da kuma karanta san duniya da ragewa da kuma ƙara san lahira da kuma shagalta da ita da tunanin makoma sana'ukan da suke bata itikafi shine mutum ya fito daga masallaci in aka ce nan shine masallacin to a iya nan zaka zauna in ba alwala zaka yi ba ko kama ruwa ko wanka ba ba za ka fita waje ba wasu ce wannan shi haraba din tana cikin masallaci ko ba ta ciki wasu malamai sun ce tana ciki amma sai dai a fita nan a yi wanki ko a fita nan a ci abinci ko kuma a yi wani abu sannan ku dinga share masallacin kuna tsaftace shi kuna kula da shi sannan an ce an zo tikafi ba ana nufa a ɗauko katifa da bargo da rawani da filo da abin nan ba da ma gidan sauro tunda wata kila inda sauro a gurin ba za ka ji daɗin yi tikafi ba yana cizon ka a ƙafa, yana cizon ka a ka gidan sauro ba matsala amma ka kwaso katifarka da filanka da wani abin nan kaga bacci ka zo kenan kai da ka zo baccin mu an fi ka yi shi sama sama tunda ka yi bacci kwana ɗari uku da hannu dan ka yi kwana goma ba yi bacci ne yawa ba mai matsala wannan shi ake so ka shagala da shi sannan mutum yana da iyali kada ya je ma iyalinsa yana tikafi wala tubashiruhunna wa ake aqifuna fil masajid idan mutum ya hankalinsa ya gushe na itikafi ya rushe in mace jinin al'ada ya zo mata sai ta koma gida in ta yi tsarki sai ta dawo babban makasudin itikafi ne neman yarda Allah da girmama Allah da kaunar Allah da kuma tsarkake zuciya da fifita lahira akan duniya wannan shine babban makasudi na wannan ibada ta itikafi to sai Allah ta'ala ya dora da cewa kuma wala ta'kulu amwalakum bainakum kada ku ci dukiyoyinku a tsakaninku bil batil duk wata hanya ta cin dukiyar dan uwanka Allah ya toshe ta can dalilin hada wannan aya da azumi a can azumi abin da yake naka na halal Allah ya hana ka ci ya hana ka kasha ya hana ka matarka ta halal to sai kuma yace akwai kuma haramun din da yake dindindin ne shine kada mutum ya bude kofar cin dukiyar mutane bil ta hanyar zalunci ta hanyar ha'inci ta hanyar zamba ta hanyar wato kudin ruwa duk wata hanya da zaka ci dukiyar mutum ba tare da yardarsa ko amincewarsa ba ko da da yardarsa da amincewarsa ne idan Allah da da manzansa ba amince ba bai halatta ba kamar caca kamar kudin ruwa kamar karuwanci kamar kulwanin kashi ko samanin kalbi ke dinga sai da karnuka yana cin kuɗin ko yana sai da jakkai an ake ci yana cin kuɗin ko kuma ainihin mace ta dinga karuwanci tana tara kuɗin ko ko mutum ya dinga caca ko ya dinga yin abin da shari'a ta haramta yana tara kuɗi ta hanyar to duk wannan Allah yake la ta'kulu amwalakum bainakum kakku ci dukiyarku a tsakaninku me ma'ana kakku ci dukiyarku ma'ana kada shashi ya ci dukiyar shashi bil batil duk abin shari'a ta hana shine batil abin da shari'a ba ta yi rijista ba cin dukiya haram sai ce wa tudulu biha ila al-hukami haka nan kuma ku sadar da ita zuwa ga masu hukunci a an ba da misali guda biyu da ma'anan sadar da ita zuwa ga masu hukunci cewa kai ne dan uwanka ya baka kuɗi ba shaida ya yarda da kai ya aminta da kai ɗauki kuɗi ya baka ba shaida shi kuma an je kotu alkali shaida yake nema sai zo yace ba ni kuɗi na sai kace mu je gaban alkali ni baka bi na komai ka san kuma yana binka shi kuma alkali mutum ne bai san gaibu ba abin da ya ji na hujja da shi zai yi amfani sai kuka je gaban alkali kuka tsaya alkali ya tambaye shi kai kana bin sa kuɗi ranka daidai ina bin sa ina hujja ina shaida kace wallahi ba da shaida kai yana bin ka eh gaskiya ni baya bina to kaga shi ya kasa kawo hujja akan yana bukka to da haka alƙali zai hukunci ne da abin da ya ji shafi da ba hujja ba zai ce ka bashi kuɗi ba sai ce ku tashi kai ba ka bin sa komai alƙali anan yayi daidai yayi gaskiya saboda yayi hukunci ne da abin da ta bayyana a gare shi amma kai kuma ka san yana bin ka kuɗin sai ka zo ka ce abin je kotu ma alƙali ya ban gaskiya to wannan gaskiyar da alƙali ya baka saboda shi ba shi da hujja ba ta halatta maka wannan dukiya ba sai ka yi amanta ranar alkiyama don akwai shari'u da yawa da alkalai za su yi gwargwajen abin da ya bayyana a gare su amma a hakikalin gaskiya wanda aka ba haƙƙin ba shine mai haƙƙin ba shi kuma ya san ba haƙƙin ba ne shi yasa idan an kawo ƙara gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce zan muku hukunci ne gwargwadan abin da ya bayyana a gare ni idan kai da aka bawa gaskiya ka tabbatar a hakikanin gaskiya ba kai ne mai gaskiya ba hujja ka fi kawowa ko ka fi mai gaskiya kudin baki ko ka fi shi hujja ko ka fi shi sanin na karshe na shari'a ko ka ɗauko lauya ƙwararre aka zo aka juya magana aka kwace ta daga hannun mai gaskiya aka ba wa mara gaskiya to kai da aka baka alƙali ya hukunci ya baka a wajen Allah baka bayi bai bayi ba sai ya sake wannan hukuncin a lahira inda alƙali kuma zai faɗo shine ma'ana na biyu ka san abin nan kai ne ba ka da gaskiya sai ka ɗauki lauya lauyan nan ka gaya masa kai lauya ni ne ba ni da gaskiya ina son amma ka je ka karɓo min gaskiyar nawa zan baka lauya ya ce ba ni kaza ya ce to amma ka san alƙalin shi ma fa mai karɓa ne kawo nasa a kai shi ma alƙali aka je aka ce alƙali alhaji ne bai da gaskiya wancan talakan shi ne mai gaskiya so ake kai amfani ka kwace gaskiya daga hannun wannan ka ba wannan kuma ga naka shi ma alƙalin mai karɓar rashawa ne aka ba shi. to kaga anan da lauyan da alƙalin da shi mai shari'ar sun san haƙƙin nan ba na wanda suka bawa ne, to anan ne annabi alaihi salatu ya yace alƙalai uku ne biyu yan wuta ɗaya ɗan aljanna da aka kowa mai alkalinci sai saurara ya ji a ina ya faɗo ya ce alƙalin da ya san gaskiya a kan shari'ar gaskiya ta bayyana gare shi ga ta ƙarara ko bayan gaskiyar ta bayyana ya gane gaskiyar kuma ya ɗauki gaskiyarsa ya bashi kun ji abu ko ya gane gane gaskiya sannan ya ɗauki gaskiyar ya ba wa mai ita to wannan alƙalin ɗan aljanna ne da ya zo lahira za a ce shiga farzauti malam alƙalin zai shiga aljanna amma ta wannan hanyar na biyu alƙalin da ya gaskiya ta bayyana a gare shi ga mai gaskiyar ƙarara sai kuma ya ɗauki gaskiyar ya ba wa wanda ba shi ne mai ita ba ko ya ɗauki haƙƙin ya ba wanda ba shi ba ne to wannan alƙalin ya ci wuta balbal kuma sannan shi ne ɗan wuta alƙali na uku shi ne wanda shi bai ma tsaya ya fahimci shari'ar ba ya ma jahilci abin alfarma aka yi masa aka bashi kotu ba cancanta ya ba ba ilimi yake da shi ba ba bincike a kan shari'ar ya gano ba da jahilci kawai da rashin fahimta ya ɗauki abin ya ba to nan koda ya ba wa mai haƙƙin tunda ba gaskiya ce ta bayyana ba ya bayyana bisa canka ba ilimi gare shi ba na sanin waye ya cancanci a bashi wannan haƙƙin kawai ya bayar ne a cikin duhu to shi ma wannan alƙalin an je lahira sai an danna shi a wuta to kan je da alƙalai suke shiga su ka lauyoyi akwai lauya dan aljanna akwai lauya dan wuta inda lauya yake zama dan aljanna wanda ya aiki da hadisin annabi alaihi salatu wasalam da yake unsur akaka zaliman aw mazluman ka taimaki dan uwanka in yayi zalunci ka taimaki dan uwanka idan za a zalunce shi to anan ne lauya mai kirki lauya dan aljanna yake bayyana sai ka zo masa da shari'a kace ce ranka daɗe wannan shari'a bincike na ya nuna baka da gaskiya kuma ni gaskiya ba zan taimaka maka a zalunci wani ba ni aiki na ina taimakon wanda yake da haƙƙi ne a ce wannan ba lauya ba ne wannan ka daina zuwa a daina zuwa can basa eh akwai wani lauya Allah ya ji kansa wani Suleiman shi haka yake aikin sa in ka zo zai gaya ma gaskiya kai masa bayani sai ce to gaskiya ne gida wannan shari'a ya nuna baka da gaskiya ni zan iya zuwa duk in yi juye juyen da zan yi in fito ma da haƙi to amma a lahira za mu fita to da ka shawarar da zan baka in an yi shari'a a nan ma sai an sake ta a gaban Allah saboda kotu biyu ce akwai kotun Allah ita wacce ake kare ta da Supreme Court akwai kuma kotun gaban Allah wanda an je nan magana ta kare ina baka shawara ka bashi haƙƙinsa kawai wallahi mai gida baya samun kwastoma da yawa amma yayi daraja ranar da ya rasu in kaga jama'ar da suka cika a gurin da addu'a da aka dinga yi masa lauya ne mai kirki to akwai kuma lauyan da dama za ka gaya masa cewa ba ni da gaskiya ce ba komai mai gida eh. dama irin ku muke so marasa gaskiyar kaga bai yi unsur a kasa zaliman aw mazluman ba ka taimaka wa dan uwanka in zai zalunci ka taimaka wa dan uwanka idan za a zalunce shi sabon ka ce ya rasulullah ya za mu taimaki mutumin da zai zalunci yace ka hana shi in ka hana shi ya zalunci ka taimake shi shi kuma waɗanda aka zalunta ka fito masa da haƙƙinsa ka taimaka masa za a zalunce shi ka hana a zalunce shi wannan kuma zai zalunci ka hana shi ya zalunci ka taimake shi a lahira domin bai zalunci a sallallahu alaihi wasallam ce da tura dunnan hukuka ila ahliha yawm al-qiyama hatta yuqada lishatil jalha min ash-shatil qarna yake na rantse muku da Allah duk wani haƙƙi da aka yi shi ba daidai ba sai an gyara shi a gaban Allah ranar kiyama ko da akuya ce mai ƙaho ta tunkuyi mara ƙaho sai Allah ya cire ƙahon wannan ya ma wannan tara ma tunkuyin da aka yi mata yake duk wanda ya san akwai zalunci a hannun wani kayan wani a hannun sai mayar masa kafin alƙiyama ta tashi ka kun ga a ce wa tudlu bi ha'ilar hukami zai iya daukan ma'anonin guda biyu ma'ana ku kai ƙara zuwa ga alƙali kun san ba ku da gaskiya saboda wanda yake da haƙƙin ba shi da shaida sai a ji a hukunci a baku ko kuma wa tudulu biha ila al-hukami ku ba da cin hanci da dukiyar zuwa ga alƙalai da lauyoyi a canza shari'ar a juya ta a ba ku haƙƙin da ba ku ba to wannan duk yana cikin abin da Allah ya hana sai ce li kaji ya sake maimaitawa can ya ce wala ta'akulu sai kuma ce li ta'akulu fariqan min amwalin nas domin ku ci wani shashi daga dukiyar mutane bil ismi can bil batili nan bil ismi kenan cin dukiya bil batili Shi ne tun farko kai mutum ha'inci ko kai masa zalunci ko ka cuce shi ko kai masa zamba ko kai ɓace ko kai fashi ko kai sata ko kai kidnapping ko kai wata wato cakuɗa mai kyau da mara kyau ko ka siyar da jabu a matsayin original ko ka ɗauko mummuna da kyakkyawa ka cakuɗa yau in ka ga yadda ake cin abinci malam ka je bangaren masu masu sana'o'i daban-daban abin zai baka mamaki in ka je wajen makanike sai ya kawo maka abu mara kyau ya ce naka ya mutu kuma alhalin naka bai mutu ba kuma ya kawo maka wani ya ce wannan shine mai kyau a musanya maka in ka zo mai dinki ya cire maka yadi in ka zo mai gyara ya maka kaza mai tanki ya kara maka ruwa mai sai da mai ya rage yanzu wani ana sai da irin buhun gero sai a zuba kaikayi kuma a zuba yashi a ciki sai ka zo ka tantance sai kaga an ƙara maka kusan kwano hudu ko biyar na ƙaiƙayi kai da ka ce kwano arba'in fiya arba'in ka zo ka ce da fiya talatin da hudu ko biyar kuma yana murna ya samu arziki ko mu ce ɗauko mummuna ya haɗa da kyakkyawa ko ya siyar da jabu a matsayin mai kyau duk bil batili ne wannan cin duniya duk za a yi amansa ranar alkiyama saboda haka hajinci baya kawo arziki zamba algus ba baya kawo arziki ɓoye kaya sai ya yi tsada a fito da shi ba baya kawo arziki in Allah ya ga ba ka da rahama ba yanzu wani ya ɓoye shinkafa ya ɓoye sukari ya ɓoye gero ya ɓoye madara saboda in azumi ya shiga an shiga wahala ya fito ya tsada in ma ya ji madara bata tashi ba sai ya ta tsaki wallahi bata tashi ba gero ba a ci ai ranka daɗe bai tashi ba bai tashi ba na ma ya tashi saboda shi musifa yake jira ba rahama a zuciyarsu sai ko so ce komai ya tashi tunda yana da shi a ajiye baya son mai arha ya fi son abin ya tashi mu musiya da wahala shi kuma ya tara kuɗi sai ka tara kuɗin Allah ya ɗauki ranka a zo a yi ta wajen rabon gado da 'ya'yanka a rasa ma wanda zai maka sadaka jariya wani ma kafin a sadaka uku har yayansa sun fara rigima a kan motoci wanda yana zai ɗauki balbo wani yana da zai ɗauki kaza na zai ɗauki kaza sadaka uku ma da ake ta al'ada sun yi masa saboda haka malam mutum kayyar zarmi wajen san duniya har ya dinga cin dukiyar mutane bil batili wa tudlu biha ila al ko wato sadar da ita zuwa ga masu hukunci li ta'kulu fariqan min amwalin nas dan ku ci wani shashi daga dukiyar mutane bil ismi da laifi wa antum ta'lamuna kuma kuna sani da ma ku sani ba da sauki Allah ya ce kuna sani kuke irin waɗannan laifuffuka to Allah ya ce mana Allah ya gyara halayen mu gyara dabi'o'in mu Allah ya sa Qur'ani ya shige mu Allah ba mu iko aiki da shi inda muke kuskure Allah ya sa mu gyara inda muke yin daidai Allah ya sa mu ƙara Allah ya ce mana Allah ya ce mana Allah ya gyara halayen mu Allah ya ce mu ki kasan mu ya ba ta lafiya da zaman lafiya tambaya daga kurma ko ko kurame kurma ne ya ce mahaifiyarsa ta tilasta masa ya saki matarsa sai ya sake ta halin shi har yanzu yana son matarka yaya matsayinta tana nan a matarka ba wanda ya ce ma ka ta tilasta ma ka saki matar ita tilasta aka aka sake ta malamai ba su yadda mahaifiya ta tilasta maka saki matarka ba amma za ta iya baka shawara in ba ta da kirki amma ba za ta yi maka tilas ba akwai littafi da aka wallafa sunansa da'atul walidaini fi talaq amma mahaifi in ka tabbatar mutumin kirki ne kuma da gaskiya yace ka saki mata ka to ka sake ta saboda hadisin Umar da Abdullahi dan Umar sayyidina Umar ɗansa Abdullahi bin Umar yayi aure kun sa Abdullahi dan Umar ba zai auro mace ta gajar ba kuma Umar ba zai sa a saki mace ya kirki ba sai ya ce ma Abdullahi dan Umar sake ta saboda ya ga bata dace da shi ba shi kuma yace ba zai sake ta ba ya zo ya gaya wa annabi alaihi salatu wassalam annabi alaihi salatu wassalam yace je ka ka sake ta tunda Umar ya ce ka sake ta je ka sake ta annabi ya tabbatar da shawarar Umar zaka Abdullahi dan Umar ya je ya saki matarsa tana al'ada sai Umar ya dawo wajen annabi alaihi salatu wassalam yace ya rasulullah dana ya saki matarsa tana al'ada sai ce je kaka umarce shi ya dawo da ita ya dawo da ita har sai ta yi tsarki daga wannan jinin da aka sake ta ta kuma yin wani jinin ta kuma yin tsarki to daga nan ne ko ya sakin ko kuma ya rike ta to a nan ne ma ya jawo saɓanin malamai akan sakin mace tana cikin jinin al'ada ya yi ko bai yi ba kun ji inda matsalar ta taso daga uba ne ya sa ɗansa ya saki matarsa saboda gaggauta zartar da umarnin ya je sake ta tana al'ada amma uwa ba za ta ce ka saki matarka da 'ya'yanta kuna zaman soyayya kuna zaman ƙauna saboda an ziga ta ko kuma an ɓata mata rai ta sa a kori 'yar wata ta tafi gidansu tana zawarci ta wargaza gida to kaga wannan ba za a yi mata biyayya ba sai ka ce mata to kawai in kaga ta matsa sai ka ce wa mata ki je gida ki zauna sai ta huce ita uwa akwai ta da saurin hucewa in ka zo ka fashe mata da kuka ce me faru ka ce to babu kin ce saki mata ta ya zan yi ce a ah, ni na ce wallahi rai na ne ya faci ya hakuri to kaga da ma baka saki ba sai ka je ka dara matar yanzu wani da babansa ta matsa sai ya saki sa sai ya gudu aka ta ne uwar ta sa aka ta neman sa aka ta ba a ganshi ba wani yace ina jin ma fa ya mutu take ya mutu dan Allah an ko ganshi ku ce na janye dan Allah ya dawo dama zuwa ya buya a wani guri kawai sai ya dawo ce haba kai kuma ya zaka yi haka ce to ai baba kawai na ga zaki kashe ni ne shi <laughs> ai uwa tana da saukin hali malam ka lallaba ta amma kika saki matarka ya kai kurma na ba wa miji na bashin sadakin auren mu shekaru sha ɗaya da suka wuce ya ki biya na in na yafe masa ya yafu gaskiya ya kamata ya baki dan wani ba a ciki don mazhaban malikiya sun ce ba a yafa sadaki gaba ɗaya. ya ɗan kawo ko rabi ne sai a yafe masa rabin amma a ce bai ba da komai ba har yau shi ma bai kamata a ce har an shekara goma sha ɗaya ana bin bashin sadaki ba kuma kun kada ya mutu fa a haka kafin a raba gadon sa sai an fara cire masa sadakin sa don bashi ne to amma ki ce kin yaje masa rabi ya kawo rabi kaji ta ji daɗin zaman auren tana son ta yaje da ba ta ji daɗin auren mace za ta ce an biya ta wallahi duk abin da za a yi malam jin wa'azinka ya sa min sha'awar karatu shekaru na sha takwas ba ni da hadda ko izu to me ya kamata na yi ka je ka haddace qur'ani tun yanzu ka da hadda ko izu ai ka ga qur'ani shine matakin farko na neman ilimi zaka ka nemi malaman nan masana qur'ani ko ka nemi alaraman an tashi ya gaya maka ya ake haddace qur'ani a iya wannan shekarun mana akwai fridge a ofis dina ko zan iya sa neman fawa wata don in kawo gidana mu sha ruwa da shi wato shi firij din na office ne ko fanaka ne na office ne tunda na office ne a ofishin ka aka saka don kai kai amfani da shi ko to me dan ka sa kuma ruwa a ciki dama kai aka sawa da motar da gwamnati ta baka da ofishin da ta baka mutukan ba firij din zaka ɗauka ka kai gidanka ba dan ka sa ruwa ka sa lemo yayi sanyi ka tafi da shi gida ba wani abu bane wannan yana cikin aikin ka sabanin a ce firijin za ka ɗauke gaba ɗaya ka mai da shi gidanka amma amfani da shi dama dan kai kai amfani da shi aka saka maka duk kayan da aka sa maka ofis da ka da ka da motar ka da kayan aikinka duka an sa ne kai don ka ji daɗi kai wa gwamnati aiki ba don ka ɗauke ka kai shi gida ba za ka amfani da sanyin ba laifi ba ne kuma wannan ya nuna mutane suna jin wa'azi tunda har ruwan sanyi ma yana tsoron da ya sha wanda ba bai halatta ba ga dubu hamsin daga hajiya samira sadiq Allah ya ji kan iyayenta to hajiya samira Allah ya ji kan iyayenki Allah kuma ya karba miki wannan sadaka ta dubu hamsin da kika wa marayu dubu ɗaya daga wani bawan Allah ya ce shi ma a saka a asusun marayu dubu ɗaya da ɗari biyu da arba'in da biyar ya ce a sa shi a cikin addu'a yadi biyar turmin zani ɗaya daga wani bawan Allah ko ta baiwa Allah Allah biya musu bukatunsu butoci goma turmin zani da ɗari biyu allah ya bari min gidaje na sakamakon raɗin hmm? gidaje na to wacce za ta shiga addinin musulunci daga ina kike daga andani daga ina andani ina kenan nan kusa ne eh taraba kin zo za ki musulunta eh da yardaki Eh. da amincewarki eh. ba wani ya miki dole ba eh. Tun gaya miki kalmar shahada sai ki faɗa ashhadu Allah ilaha Allah ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna muhammadan muhammadan rasulullah rasulullah wa anna isa wa anna isa Abdullahi abdullah wa rasuluhu wa rasuluhu kin ce daga yau na shaida ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah kin yadda eh. kin ce kin shaida annabi Muhammadu banzan Allah ne da Allah ya aiko shi da musulunci kin yadda eh. kika ce daga yau kin shaida annabi Isa bawan Allah ne manzan Allah ne ba dan Allah bane kin yadda eh. to wannan ne ya mai da ke musulma ya sunan ki yake sunan ki Barsheba to abin miki barshe ba din a ci gaba da kiran ki barshe ba musulma kina son a musanya miki suna eh. wani suna ke so a musanya miki nana wanne nana khadija nana take taji tana son a sa mata nana khadija wato kin zabo sunan mata farko da ta fara shiga musulunci mutuniyar arziki mutuniyar kirki ya aljanna matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta farko Allah ya baki aiki da juriya irin nana na Khadija Allah ya tabbatar da mu da ke a musulunci shekarun ki nawa 19 19 eh. to ai magana ta kare saboda haka ga yan kwamitin nan mu nan za ki je su miki bayanin musulunci sannan za su koya miki addinin musulunci in kina da matsaloli duki musu bayani yan uwa mata da yan uwanki malamai ne malamatul ula malamatul saniya malamatul rabi'a khamisa duka suna nan masu karatu za su koya miki addinin musulunci Allah ya tabbatar da mu da ke a musulunci butoci guda goma mun zani dari biyu ita Allah ya mayar min gidaje na sakamakon rayuwa to ban gane ba wace yana da gidaje da biya sai da su sakamakon rayuwa shi da ke so Allah ya dawo da waɗannan gidaje Allah ya dawo da su ɗari biyu mahaifiya na a cikin wani hali Allah ya warware mata to Allah ya warware mata akwai masu bukatu daban-daban marasa lafiya masu neman jari masu neman ilimi masu neman aiki masu neman lafiya اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك من كل خير سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وما قضيت لنا من قضاء فاجعل آجبته رشدا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك